This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara, da nomad da niyyar dukkansu a jamhuriyar Nijar. masu shawar jinmu ta na'urar kwamfuta suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashi hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a masu aron masu salamu alaikum ku da dare yanzu ma daga nan Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Bayan labaran duniya muna tafi da sharhi daga Abuja kan ganawar sirri da aka yi tsakanin shugaba Buhari da tsoffin shugabannin Najeriya Olusegun Obasanjo da Dr. Goodluck Ebele Jonathan. Muna kuma tafi da rahoto kan marayu waɗanda suka rasa iyayensu sakamakon rikicin Boko Haram waɗanda ake lura da su a wata majami'a a Yola. Daga bisani mu gabatar da shirin labaran labarin wasanni yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wasu jerin har-hare da aka kai akan 'yan sanda da sojoji a yau litinin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a turkiya yayin da aka kai wani hari na daban akan ofishin jakadancin amurka istanbul babban birnin kasar ta turkiya babu dai wanda ya ji koda rauni a lokacin da wasu mutane biyu suka kai har na ofishin jakadancin amurkan sai dai maran sun samu sun kubuce bayan da 'yan sanda suka mai musu da martani amma daga baya 'yan sanda sun ce sun cafke ɗaya daga cikin maharan wacce ta kasance mace hukumomi sun ce a da matar mamba ce a jam'iyyar people's liberation party mai rajin samar da sauyi ƙasar ta turkiya da amurka da ƙungiyar tarayyar turai na yi wa wannan ƙungiya kallon 'yan ta'adda wacce ta sha kai hare-hare ciki har da wanda ta kai a ofishin jakadancin amurka da ke ankara a shekarar 2013 a yau litinin kungiyar taliban ta dauki alhakin harin kunar bakin wake da aka kai cikin wata mota a babbar kofar shiga filin saukar jiragen sama da ke kabul wadda ya halaka mutane biyar ya kuma raunata wasu goma sha shida waɗanda suka shirya lamarin sun ce maharan sun kaikaici wani jerin gwanon motoci masu silke da ke ɗauke da wasu jami'an gwamnati sai dai wani mai magana da yawun kungiyar ta taliban ya ce harin ya auna wasu dakarun kasashen waje ne wannan hari ya biyo bayan wasu jerin hare-hare da dama da aka kai yan kwanakin na a kasar ranar jimma da ta gabata wani harin bam ya kashe mutane hamsin ciki har da wasu hare-hare da aka kai kan wasu dakarun amurka na musamman da aka girke kusa da filin jirgin sama na kabul da kuma wata makarantar horar da 'yan sanda a ranar asabar kuma wani hari da kungiyar ta kai a lardin kunduz ya halaka mutum da tara. ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaro a isra'ila sun kai wani farmaki a yammacin kogin jordan inda suka cafke wasu yahudawa masu tsaurin ra'ayi kana suka tsare wasu gaggan mambobinsu guda biyu a wani mataki da zai ba da damar rike su na tsawon watanni shida ba tare da an tume su da aikata wani laifi ba 'yan sanda sun ce kaman na da nasaba da abubuwan da ke faruwa 'yan kwanakin nan a yammacin kogin na jordan sai dai ba su fayyace ko mutane nawa suka kama ba a ɗaya bangaren ma'aikatar tsaron ƙasar ta bayyana cewa tana tsare da mayor etinga wanda jika ne ga malami behudan nan mai tsatsauran ra'ayi wato mayor kahani wanda aka haifa a amurka da kuma eveta slonim bayan da aka zarge su da alaka da ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi waɗanda kuma aka kama su a makon da ya gabata ministan tsaron ƙasar ta isra'ila moshe yalon ya ba da umarnin a tsare wani mutum na uku mai tsauran ra'ayi a talata da ta gabata wannan kame ya biyo bayan wani hari da yahuda suka kai a ranar 31 ga watan yulin da ya gabata a yammacin gabar kogin jordan wanda ya halaka wani jariri ba ne mai watanni 18 da haihuwa da mahaifinsa kana ya kuma jikkata mahaifiyarsa da dan uwansa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kwatanta harin a matsayin aikin ta'addanci hukumomi a Ferguson da ke jihar Missouri a nan Amurka sun kafa dokar ta ɓaci yayin da ake macin tunawa da kisan da wani ɗan sanda farar fata yi wa wani bakar fata da baya ɗauke da makami. Shugaban karamar hukumar St. Louis Steve stinega ne ya bayyana kafa dokar bayan da 'yan sanda suka mai da martani akan wani bakar fata da ya buɗe musu wuta a gefen macin da aka yi. mutumin a cewar hukumomi ya shiga wata musayar wuta da aka yi tsakanin wasu ƙungiyoyi biyu inda aka harba harsasai 40 zuwa 50 kafin daga baya ya bude wuta kan motar 'yan sanda wacce ba ta da alama labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc to rahotanni daga fadar asarok da ke abuja sun tabbatar da cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya gana a ranar juma'a da tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo kana a da daddare ya gana da tsohon shugaban kasa dr goodluck jonathan sai dai masu magana da yawun shugaban na najeriya sun ce ganawar ta sirri ne sun kuma karyata jita-jitar cewa ganawar ba za ta rasa nasaba da neman kama kafa kan bincike-binciken da ake a kasar a halin yanzu. wakilin sashen hausa umar faruk musa ya nemi jin ta bakin dr kabiru mato masanin kimiyyar siyasa a jami'ar abuja kan tasirin waɗannan ziyarce-ziyarce kina ganin wannan eh, ziyarce-ziyarce babu wani abu illa a ciki illan kawai shine ya kasance cewa an bar mutane ne suna ta wato wato tsince-tsince kan cewa watakila ga abin da aka tattauna watakila ga abin da ya kawo su to kaga wannan ba zai kasance yana da ainihin eh, nasaba da wato bukatu da ainihin ita mulkin demokradiyya musamman ita wannan gwamnati take kirari akan canji za ta kawo canji ko kuma tana kawo canji ya kamata a ce duka abin da aka tattauna ko kuma wayansu daga cikin muhimman abubuwan da aka tattauna an faɗa ma mutane domin mutane su mai da su wuri ɗaya in ba haka ba ko za a ci gaba da tsegume ne wannan ya ce ga dalili wannan ya ce ga dalili a wadda cike daga baya zai zama ita kanta gwamnati zai ci larura domin mai domin sai ta dawo tana ta karyata wa'insu daga cikin abubuwan da watakila ba haka ba ne da al'umma za su zata su ne makasudin wannan wato ziyara da shi shugaba uba ya kai rubutu shugaba ya kai mu shugaba wato muhammadu buhari saboda haka ya kamata su wato hukumomi musamman masu magana a madadin shugaban kasa su fito su yi tsokaci nuna ma 'yan najeriya cewa ga dalilan wayannan wato ziyarce-ziyarce ba dole wai sai an fede mana biri har mun tsaya ba kamar yadda na ce amma in aka yi wannan bayani watakila zai gamsar da 'yan najeriya ya kasance cewa ba a yi gaba da gusuri-tsomi gusuri mai wanda shi ke kamar da nake yana iya kasancewa larura ma gwamnati ne ci. Masu magana da yawun shugaban kasa su biyu wato Malam Garba Shehu da Mr. Femi Adesina sun fito fili sun ce eh an wannan ganawar amma ba su da bayani me aka tattuna don haka kaga watakila abun da kawai aka gaya masu ko ake so jama'a su sani ne za a gaya masu To amma eh. yanzu akwai hujja ala misali a danganta wannan ziyarar da cewar kamun kafa ne waɗannan mutane suka zo yi domin magana bincike-binciken nan. Eh, to rashin bayanin shi ne zai ainihin wato karfafa waɗannan jita-jita ala misali babu wani abu da za a iya cewa yana koyi a cikin wannan mulki da ake tafiyarwa a Najeriya. Dr. Kabiru Mato kenan wani mai sharhi kan al'amura a tattauna da ne da shi Abuja dangane da ziyarar tsakiyar dare da aka yi tsakanin Muhammadu Buhari shugaban Najeriya da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan da Chief Olusegun Obasanjo a lokuta daban-daban. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. cikin dubban mutane 'yan gudun hijira da kamaru ta tusa kera su dawowa najeriya har da yara ƙanana waɗanda suka rasa dukkanin iyayensu a rikicin da ake na boko haram kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da wakilin sashen hausa sanusi adamu ya aiko mana sunana garin mu Madagali. Daman a bakin kasuwa nake sai na zo na yi rashin lafiya sai aka kai ne sai wani ya ɗauke ni sai ya kai ni asibiti. Ni ina kwanawa a kusa da a kowane masallaci kusa da kasuwa. Wai me aka ce yake damun ka? Eh ciki na yana ciwo kuma sanyi yana damuna. Sai Genesis kwan sai ya ɗauke ni sai ya kawo ni yana. Hazur Muhammad dan shekara goma na ɗaya daga cikin yara da hare-hare Boko Haram ya raba da iyayensu. Yana daga cikin yara 38 da suka dawo Najeriya daga jamhuriyar Kamaru a kwana-kwanan nan bayan zaman gudun hijira na sama da watanni tara. Bincike da na gudanar a sansanin 'yan gudun hijira na majami'ar Katolika ta St. Teresa da ke yola fadar jihar Adamawa ya nuna mafi yawa daga cikin waɗanda ke zaune a sansanin bayan da da dama suka koma gidajensu yara ne da basu da 'yan rakiya da kuma mata da kashe mazajensu kana aka bar su da yara ƙanana. Talatu da Ladi Joseph 'yan shekaru goma sha biyar da sha uku waɗanda suka rasa iyayensu da kan su a hare-haren Boko Haram sun shaida min cewa baya ga abin biyan bukatunsu na yau da kullum majami'ar ta tsara musu darussa na musamman domin ba su shawarwari kan yadda za su tafi da rayuwarsu. A lokacin da na shiga kemaru nan to ikkilisiya ne suna taimaka mana ko abinci to su ne suna tallafa ne. Muna samun abinci isasshe um, ana yi mana gargaɗi mai kyau. Teruwa da mu ɗan shekara goma sha biyu da na iske yana rubuta jarrabawar kammala karatunsa ɗalibansa na firamare ya ce baya ga sanya su a makarantu an tsara wa yara irinsa da ba su da 'yan rakiya a sansanin shiri na musamman domin ɗebe musu zaman kaɗaici da kuma rage musu kewar iyayensu. kuma muna samun bol muna bugawa yana rage muna tunani. Shugaban majami'ar Katolika na St. Teresa da ke yola fadar jihar Adamawa Bishop Stephen Dami Manza ya ce majami'arsa ta rungumi shirin kulawa da irin waɗannan rukuni na yara domin ba da tasu gudumawa wajen shata musu ingantaccen shimfiɗa ta rayuwarsu nan gaba. in fact abubuwa guda biyu ne makan kawai zan ce kalubalen da muke fuskanta sosai na farko shine waɗannan yara su riga su samu damuwa sosai wanda ana ce da turanci trauma a hankalin su a kaɗi a kowane lokaci don babu waɗansu babu mama babu baba akwai da dama su riga su kure eh, wannan eh, fani yadda za su su kula da su babban jami'in kai ɗokin gaggawa na tarayya da ke kula da jihar adamawa malam Hassan Sa'ad Bello ya ce har ya zuwa yanzu hukumarsa bata kammala tantance yara da suke marayu da kuma waɗanda suka iso sansanin ba tare da iyayensu ko 'yan rakiya ba. Sannan mun muka danka su a hannayensu mazaje da kuma mata. Yara mata suna hannun mata yara mata. Yara ƙanana kuma suna da namiji wanda ke lura da shi. Muna da wannan tsari a camp ɗin. So ba an bar su ne kawai a hannun eh, kakara zube ba. Baya ga marayu da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na majami'ar Katolika da ke Yola fadar jihar Adamawa. Akwai ma mata da mayakan Boko Haram suka kashe mazajensu. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. Da gaida Sanusi Adamu daga Yola, ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe biyar saura minti goma sha takwas ga Ali Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni to a cikin wannan shiri na wannan litinin manyan kulau-kulau na premier league sun ji jiki a wasannin bude kakar wasanni ta bana da aka fara za mu ji korafin wasu 'yan najeriya kan yadda ake ta mantawa da tauraron kwallon kasar da suka shige duk kokarin da ya yi wa najeriya ta fagen kwallon kafa ba a karrama shi ba ko inganta kabarinsa shugaba muhammadu buhari ya jinjina 'yan wasan najeriya kan rawar da suka taka a wasannin masu nakasa jiki ta duniya da aka kammala a nan amurka ko me yasa kwallon jamhuriyar Nijar ba ta tafiya yadda ake son ta? Rishin kulawa ne, rishin sa kuɗi. Yanzu in yanci ana wasa nan garin ga yanzu baka gani kowa, baka gani manya kowa sai kamfani kamfani su ne ke bada kuɗin su. Kakani ko bai. Bayan saukin da aka samu na cutar Ebola, Saliu ta janye takunkumin wasanni. Hukumar kwallon kafa ta Afirka kuma ta ce sam ba za ta goyi bayan shugaban kwallon Liberia da ke kwaɗayin ya mai kujerar sabbileta ba. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. kakar wasannin premier league da aka fara a ingila ba ta yi wasu manyan kulob-kulob na wannan kasa kyau din ba yan jima kaɗan murtala na sanyi ne yana tafi da ƙarin bayani kan wannan amma bari fara da batun ziyarar da ya kai jamhuriyar niger inda ya je ya kalli halin da harkokin kwallon kafa suke ciki yayin da ya kai ziyara a birnin tawa kasar jamhuriyar niger dai ta da tana fuskantar koma baya ta ɓangaren ƙwallon kafa a matakin ƙasa da ƙasa tun daga shekara ta 1994 da kasar ta yunkuru har ta kai kasa ta 68 a duniya a jadawalin mafifitan kasashe na hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA kasar ta Nijar ta ci gaba da samun koma baya inda kawo shekara ta 2002 jadawalin na FIFA ya dora ta a can kasa a matakin kasa ta 196 to sai dai kasar ta sake farfadowa shekaru uku da suka gabata inda karon farko a tarihi a shekara ta 2012 ta sami gurbi a wasannin karshe na gasar cin kofin nahiyar afirka kana ta koma samun shiga gasar ta shekara ta 2013 to amma a dukkanin gasannin biyu an fitar da kasar ne a matakin rukuni-rukuni yayin da kuma ta kasa samun gurbi a gasar da aka gudanar a bana a kasar equatorial guinea akwai ra'ayoyi daban-daban dangane da musabbabin matsalolin kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar Nijar. Abdullahi Okala wani tsohon dan kwallo ne a matakin jihar Tawa wanda a yanzu ya zama mai horar da wata babbar kungiyar kwallon kafa a Tawa din na kuma ziyarci babban filin wasa na birnin Tawa inda na tarar da su suna atisayen safe. Amma yanzu yaran zamani ba su so wasa iri wannan suna wasa ne suna kallon kafa suna wasa suna dibi aljuhu in kana so ka yi suna ba za ka yi wasa iri wannan ba za ka kashe kanka don a san ka kai suna akwai yara muna da fili mun turawa fili kuma mun turawa kwarin jiki saboda ita turawa da muka sha nan tun muna yara amma rishin kulawa ne rishin sa kuɗi yanzu in yanci ana wasa nan garin ga yanzu baka gani kowa baka gani manya kowa sai kamfani kamfani suna ne ka bada kuɗin su kakan ku su kansu 'yan kwallo a kasar ta jamhuriyar Nijar suna da nasu ra'ayoyi daban-daban dangane da matsalolin da kasar take fuskanta ta bangaren kwallon kafa. Eh sunana Ibrahim Muhammad wanda ake ce ma Haslar. Eh alhamdulillah zakwa Pele Balo ta ci gaba cikin jamhuriyar Nijar da har mun samu mun yi kalife mun ta Africa du Sud mun ta Gabon. Mun nuna ƙaramin ƙoƙarinmu don har yanzu muna cikin karamin lokaci kaɗan amma muna tamanin ga wanga lokaci da za a yi in Allah ne da muna so mu hito na ɗai mu tai wurin kasaccin kofin duniya abin da zan nuna magabata gaba ɗaya addu'a Allah a nemo yara matasa ko ina cikin a shiga a cintso 'yan buwasa a zo a yi balo ya kamata a ce ba sai ya mai ba ba sai jamhuriyar ya mai ɗaya akwai ɗan wasa kwallo ba na ko ina an ka shiga cikin Nijar za a samu ɗan wasa ya he 'yan ƙasa suna kuka su ce ayya mai na dai yanzu wani ko shi na son shi ba da taimako ne sai ce ai babu ɗan tawa ko ko babu ɗan ya mai eh, ɗan maraɗi ko ko ni ban bada a tarihin ƙasar dai bata taɓa samun shiga gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya ba Haka kuma duk da cewa akwai kalilan da ke sha'awa tare da goyon bayan kungiyoyin ƙwallon kafa na Turai, to amma ba su taka kara sun karya ba idan aka kwatanta su da wasu ƙasashen Afirka. Mu abinda mun kai ba ƙarhi eh kokowa ta gargajiya. e kokowa ta gargajiya yau in an ce maka ana kokowa ta gargajiya akwai lokacin da zaka biya bisa titi baka ganin kowa surtu ya an zo karshe murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar. ka gaishe kamar kamar da muka ce an jima murtala na ka hanya da bayani kan halin da premier league take ciki yayin da aka bude kakar wasanni ta bana amma yanzu bari mu je najeriya inda shugaban wannan kasa muhammadu buhari yake jinjinawa tawagar 'yan wasan najeriya da suka halarci wasannin nan da ake kira wasannin olympics na musamman ko kuma special olympics da aka shirya a babban birnin los angeles da ke jihar california na amurka wata sanarwa da kakakin shugaban wato garba shehu ya bada ta ce muhammadu buhari ya jinjina wannan kungiya da kwazon da ta nuna a wajen waɗannan wasannin inda ta dawo da tsarabar lambobin girma 71 da suka hada da na zinari 34 a wajen wannan wasannin na bayan dai yan wasa kamar 6,500 daga kasashe 165 na duniya suka shiga cikin gasanni kamar 25 da aka shirya da suka hada da kwallon kwando wato basketball da kwallon raga ta badminton da kwallon tebur ta tennis da wasan kokawa na judo da wasan kulki na golf da kuma tseren kekuna ita dai wannan wasanni na musamman na olympics wato wasa ne da aka shirya musamman wanda saboda wanda suke da takaitattuwar basira ko kuma hankali ko suke da wata 'yar motsuwa ta fahimta abubuwa kuma tun shekarar 1950 aka kirkiro ta lokacin da eunice kennedy shriver kanwar wani tsohon shugaban amurka wato john f kennedy wacce kuma ita ma tana da kanwa da ake kira rosemary ta kirkuro da wasan saboda ganin da ake wulakanta mutane da suke da irin wannan nakasa din hukumar kwallon kafa ta saliyo ta janye takunkumin da ta sani hana yin wasanni a cikin wannan kasa din a sanadin bullar cutar ebola shugaban kasar ns koroma ne ya ba da sanarwar cewa an ɗage wannan cuta din bayan da aka ga cewa an samu rahusa da sauki daga wannan bala'i da ya aukawa kasa din shekara ɗaya yanzu kenan da aka sa wannan doka din saboda wanzuwar wannan cutar ta ebola wacce ko bayan saliyo ta shafi wasu mu na afirka da suka hada da gini da kuma liberia to sai dai ko da yake an cire wannan wasa a nan cikin gida har yanzu ba a rabu da bukar ba domin saliyo tana karkashin haramcin da hukumomin kasa da kasa musamman na afirka na hukumar kwallon kafa ta kaf suka sa mata na hana ta yin wasanni ko a nan cikinta ko kuma ita ta je ta buga da wasu a waje shine babban jami'in ita hukumar kwallon kafa ta saliyo ibrahim sisi yake cewa yanzu abin da suka tasa a gaban su kenan na ganin cewa an janye shi ma wannan hannun da aka yi musu to amma daidai da haka yanzu wannan da aka janye ta cikin gida din mutane na jin daɗin ta a nan saliyo musamman da yake ta ba su dama su kalli wasannin premier na ingila da aka fara inda kuma suke da magoya baya da yawa a karon farko a cikin shekara ɗaya 'yan ƙasar saliyo sun shiga gidajen sinima da gidajen barasa suka kalli kwallo abinda aka nasi har na tsawon shekara guda. to da yake mun ɗauko maganar wasan kwallo na ingila na premier din ya kamata mu haɗa ku da mutum faru kusan yana domin ya ga mana yadda wasu daga cikin manyan kulau kula suka ji jiki yayin da aka buɗe wannan kakar wasanni ta bana. A ƙarshen makon nan ne dai aka soma fafata wasannin gasar Premier ta Ingila na sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2015 da 2016. Zakarun gasar dai wato Chelsea ta soma ne da kunnen doki a wasanta na farko da ta buga da Swansea da ci biyu da biyu. to amma fa ta soma ne da karbar jan katin kora da aka baiwa mai tsaron gidanta tibot cotios bayan da alkalin wasa ya kama shi da laifin shigar mugunta wa dan wasan suwanzi bafe timbi gomez manchester united ko galaba ta soma da ita akan tottenham da ci ɗaya da nema yayin da arsenal kam shan kashi ta soma da shi a gidanta na emirates inda west ham ta doke ta da ci biyu da nema liverpool ta bi stoke har gida ta doke ta da ci daya da nema leicester ta doke sunderland da ci hudu da biyu yayin da newcastle da southampton suka yi kunnen doki da ci biyu da biyu dan wasan najeriya orion igalo ya sami jefa kwallon farko na gasar wa kulob dinsa na watford sa'ad ta yi kunnen doki da everton da ci biyu da biyu norwich ta sha kashi a cikin gidanta daga hannun crystal palace yayin da sabuwar shiga bournemouth ma ta sha ta kashin a hannun aston villa da ci daya mai ban haushi to a gaishe ka murtala akwai najeriya da dama da suke da korafi kuma suke da jin takaici na gane da ake yawan manta da taurarin 'yan kwallon najeriya da aka yi a can da musamman wanda suka riga mu gidan gaskiya kamar su mamu da lawan tsohon dan kwallon super eagles daga birnin badam ga hassan umar tambuwar hadan ba a manta ba a watannin baya wasu masoya da yan uwan zakaran kwallon kafar nan na najeriya rashidi yakini dan asalin jihar kwara sun taba kokawa da rashin tunawa da shi da ma barin kabarinsa ba tare da wata alamar girmamawa ta kasa ba halin yanzu wasu masoya mu da shiru lawal mai lakabin mu da lawal zakaran kwallon kafa dan asalin jihar ogun da ya rasu tun shekaru 24 da suka gabata sun koka da cewa duk kokarin da ya yi wa najeriya ta fagen kwallon kafa kafa ba a karrama shi ba ko inganta kabarinsa a hukumance a cikin kokarin da mu da lawal ya yi wa Najeriya sun hada da a shekarar 1980 fafatawar cin kofin Afirka mu da lawal an ci kofi so 86 tare da shi a wasannin gida da waje inda ya zura kwallaye raga har so 12 bayan shekaru 24 da mutuwarsa kabarinsa na nan ba tare da wata alamar karramawa ba ta ƙasa duk da nasarar da ya kawo wa club din Shooting Stars na na Ibadan da Abiola Babes na jihar Ogun da ma ɗin ƙasa na Super Eagles da dai sauransu. Shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa a jihar Ogun Alhaji Ganiyu Maje Kodomi da ya ziyarci kushewar mu da Lawal ya ce za su yi wa kabarinsa gyara don ya dace da zamani. The KBC have given all the chiefs that we have to bring the estimate how much we are going to cost, we going to cost us to make sure we give him a befitting statute for him that will be a tourist center in Egbalan. Alhaji Ganiyu Maje Kodomi ya ce Obana Abeokuta Abeokuta wato basarakin birnin Abeokuta a jihar Ogun ya baiwa dukan cicci wato sarakunan yankin umarnin su kiyasta kuɗi ko nawa za a kashe don a yi masa gyara mai armashi ga kabarinsa ya zama wurin ziyara a yankin na Yarbawan Egba da jihar Ogun shi ma abokin mu da Lawal Bewodun Odejimi da ya ziyarci kabarin kwanan baya cewa ya yi. Mr. Beodun Odejimi ya ce bai taba zuwa wurin kabarin ba na mu da Lawal yakan ji labarin yadda kabarin yake amma irin ayyukan da yi wa kasar nan Najeriya bai kamata a bar kabarin su haka ba. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. kama kwallo ce kowa tara a shura mai wancan ya zo a shura mai wancan ya zo shura mai wancan bai kai ga fatan ba to sai jira don Allah adda mulkinta. To gaishe ka Hassan. To jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata Allah ya kai mu a madadin wakilanmu da suka tarbata mana rahotanni da wato Murtala Faruk Sanyina da kuma Hassan Umar Tambol. Ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington DC. Yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka USAID a takaice ta bayyana gudunmuwar wasu kuɗi dala Amurka miliyan 65 da ta ba hukumar samarwa da duniya abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP. Wannan agajin zai ba hukumar sukunin ci gaba da samar da abincin gaggawa ga 'yan Siriya su miliyan hudu a cikin ƙasar da kuma wasu kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da ke gudun hijira ƙasashen Jordan, Lebanon, turkiyya da Masar. amurka ce ta fi kowa ba da taimakon agaji a rikicin ƙasar syria ta samar da kuɗi sama da dalar amurka miliyan dubu hudu domin taimakawa miliyoyin jama'a da ke ciki da wajen iyakar syria samun abinci da wurin zama da ilimi da taimakon gaggawa na kiwon lafiya da sauran abubuwan sauƙaƙa rayuwa da dama A zuwa yanzu, hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta ba hukumar samarwa da duniya abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya kuɗi sama da dalar Amurka miliyan dubu ɗaya da ɗari biyu a aikin da take yi a ƙasa Siriya. Yayin da hukumar USAID ta kasance wadda ta fi tallafawa hukumar samar da abinci ta duniya domin agazawa mutanen ƙasar Siriya rashin samun tallafin kuɗaɗe daga sauran ƙasashen duniya ya sa dole hukumar ta rage yawan adadin da take bayarwa zuwa ga rabi ga kowane ɗan gudun hijira da kuma rage yawan abincin da take rabawa magidanta a kowane wata cikin siriya amurka na ci gaba da karfafa gwiwar sauran masu ba da taimako da su ci gaba da wannan da ma sauran abubuwan agajin da ake bukata muna kira ga dukkan gwamnatoci da su cika alkawuran da suka yi na bayar da agajin kuɗi. Gudunmuwar kwana-kwanan nan da hukumar USAID ta bada ya taimaka wajen hana hukumar rage irin agajin da take bayarwa, ciki har da rage yawan agajin abincin gaggawa da dukkan 'yan gudun hijira na sire da ke zaune a cikin gidajen da jama'a suka basu maimakon zama cikin sansanin 'yan gudun hijira. mun samu labari mai ban tausayi na 'yan gudun hijira masu mama da yunwa suna komawa wurin da yaƙi ya ɗaiɗaita a Siriya suna fito da ƙananan yara daga makaranta suna sa su yi bara a cewar dina esposito daraktan hukumar usaid mai kula da ofishin abinci domin zaman lafiya muna fatan waɗannan kuɗaɗen da aka samar za su magance wannan mawuyacin zaɓin da kuma taimakawa jama'ar Siriya a yayin da watannin hunturu ke karatowa. Tun shekarar 2013, shirin samar da abinci na hukumar WFP wanda ya fi samun kuɗin gudanarwarsa daga hukumar USAID ya samar da agajin abinci da ake matuƙar bukata ga 'yan gudun hijira Siriya, yayin da a wani gefe ya samar da kimanin dala miliyan dubu ɗaya ga tattalin arzikin ƙasashen Jordan, Lebanon, Turkiya, Masar da Iraki da kuma dukkan ƙasashen da suka nuna karamci na buɗe ƙofofinsu ga 'yan gudun hijira. Cikin Siriya, shirin samar da abinci ya taimaka wa miliyoyin jama'ar da yaƙi ya shafa. Amurka ta kasance mai aiki tare da abokanta na ƙasa da ƙasa domin taimakawa wajen samarwa da jama'a Siriya abinci da suke matukar bukata. Wannan shi shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku wurin gwamnatin Amurka na yau. Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. wasu jerin har da aka kai akan 'yan sanda da sojoji a yau litinin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a turkiya yayin da aka kai wani hari na daban a kan ofishin jakadancin amurka a istanbul babban birnin kasar ta turkiya babu dai wanda ya ji ko da rauni a lokacin da wasu mutane biyu suka kai harin na ofishin jakadancin amurkan sai dai maharan sun samu sun samu sun kubuce bayan da 'yan sanda suka mayar musu da martani amma daga baya 'yan sandan sun bayyana cafke ɗaya daga cikin maharan wacce ta kasance mace hukumomi sun ce dama matar mamba ce a jam'iyyar people's liberation party mai rajin samar da sauyi a da a yau litinin kungiyar taliban ta dauki alhakin harin kuna bakin waken da aka kai a cikin wata mota a babbar kofar shiga filin jirgin sama da ke kabul wanda ya halaka mutane biyar ya kuma raunata wasu goma sha shida To a gaishe ka, da aka Allah ka karshen shirin a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah ku sake jinmu mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin tsaka mai wuya. kamar na madadin Mahmud Lalo da Julie Liz Gresham da ta kula dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahaba Imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.